اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yini na bakwai a cikin wannan wata mai albarka na hijira 1447 <clears throat> daidai da 24 a watan biyu na 2026 a wannan masallaci mai albarka na ashek abubakar gumi da kimariri a titin maiduguri road kusa da kasuwar yan goro a nan cikin birnin kano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 افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يقتل على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى افترى على الله كذبا <clears throat> شون هذا من كاتري شو سنا سيواني لن لما جاء الله صلى الله عليه وسلم لكل ركالية ييدن جنتا الله hanar wannan magana ba wai tambaya Allah yake ko ba faɗa ba tambaya ce littakarir ma'ana kamar yana cewa ne tabbas abin da suke faɗa ne wato suna cewa iftara alallahi kadiba ai ikhtalaka alkadiba alallah annabi ya kirkiro wa Allah ƙarya ne ma'ana suna ganin annabi wai wal billah makaryaci ne amma kuma wasu suna ganin ba makarici ba ne shi a karan kansa abin da ya zo da shi ne ne dai kago ne ya zama tumkar da walwala innahum la yukadzibunaka walakin az-zalimuna bi lahi llahi wai kai ba kai ne suke karyatawar ba azzaliman nan ayoyin Allah suke mutawa don kai ba makarici ba ne ina abin da ka zo da shi ma gaskiya ne kuma ai hadisin abu sufyan hirakalu sarki kaisar sarki wato rum ya yi wata magana muhimmiya game da yi bukhari hadisin abu sufyan hadisin ibn abbas a cikin kitabu da ilwahai باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم cikin tambayoyin da sarkin rum herakalu yake wa abu sufiyan a kan manzan Allah sallallahu ya yi intabi da shi doguwa yake shi wannan mutumin da yake shi annabi ne kafin ya zama annabin nan ya zai ce shi annabi ne kun taba kama shi ya yi ƙarya hal jarrabtum alaihi kadiban yace a ba mu taba kama shi ya ƙarya ba ya ba da wannan shaida da zai ba shi amsa akan wannan sai to yanzu yaron da bai yi ƙarya ba yana yaro har ya kai shekara arba'in bai taɓa ƙarya ba sai zan to ƙarya ta farko da za ta fito a bakin ta ba mutane yawa ba Allah yawa hankali da da jini ma kana li yada alkari da alam nan fa bi da alam nan da yi wa mutane ƙarya ba da yi wa abokansa ƙarya ba da yi yana yarinta ba ba inda ya taɓa yin ƙarya ko da wasa sai da ya kai shekara arba'in ƙarya nan ba wanda zai fara yi sai kuma ya yi wa Allah hankali zai da wani kaga wannan tunani ne mai kyau saboda haka ba zai wasu annabi ya yi wa Allah ƙarya ba wanda da yi wa mutane ba ya ya saba yi wa mutane ne sai a ce wannan ma Allah ya yi wa ya jingina wa Allah ƙarya ne iftara iftiraki ikhtilafi ikhtilaf shi ne wato ka kirkiro abu kawai zuke ta mallaki abin da bai faru ba ka danganta shi ka ce ya ɗanyi shi kamar yadda wani zai shiga midiya kawai kirkiro labarin da ba a yi ba wani shi ne iftila shi ne iftira an ya kulu naftara don asalin kalmar shi ne shirya shiryatun wato ƙarya kawai wanda abin ma bai mayu ba da su suna cewa ne annabi ya kirkiri karya ya danganta wa Allah sai ubangiji yake to ai tunda inda Allah ya ga dama inda dai shi aka yi wa karyar a zai iya ɗaukar mataki wani mataki zai dauka sai ya samu zuciyar manzon Allah ya rufe ta ta kasa fahimtar komai bakin a rufe shi ya kasa cewa komai da Allah sai da wuta ki a kansa kuma kare da yake da yake ya rubuta ta duniya ta gani a gane matsalici ne to tun da ga Allah yayi shiru ya kyale shi kuma abubuwa na ta yaduwa ya nuna ba kare ya wuce. domin sunnar Allah in ma ƙarya kake yau da kullum sai ta bayyana sai ta bayyana a in yasha illahu inda Allah ya so yakun ala qalbika yace ya manzo Allah da sai Allah ya rufe mai filin din zuciyarka ya daba'u da yatba'u Allah ala qalbika ka sa gane komai ayyuhu Allah al-batila sannan Allah ya shafe ya shafe ƙaryar ya lalata ƙaryar wa yuhiqqu al-haqqa bi kalimatihi ya zo ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa na gaskiya kowa ya gane cewa ƙarya yake yi to bai yi haka ba ya nuna Allah ya goyi bayan abu ya nuna Allah ya yarda da abin da annabi ya zo da shi ba ƙarya ba ce annahu da za su tsoro Allah masani ne game da abin da ke cikin kullubin mutane su tsoro irazin mutane domin akwai abin da kirjinka ma zuciyarka ta ta tattauna shi ko da baki bai furta ba to wannan shi ake ce sirri Allah ya san shi ya kuma san abin da ya fi ya ma fiye da sirri innahu ya'lamu sirra wa akhfa wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa idan ka bayyana da maganar ka ka dan yi rada da ita kana bayyana ta Allah ya sani to ba ma wannan ba sai ce fa innahu ya'lamu sirra ya san sirra ne sirra malami suka ce ma ta haddasa bihi nafsuka abin da ranka ta kusa in na tashi zan yi kaza zan biya ta guri kaza daga can zan garce guri kaza sayo kaza amma ba ka furta ba wannan shine sirru ba ka furta ba baka saya kowa ba wannan shine sirru to kafin ka riya wannan abin na cikin ranka kuma shi ake kira wa akhfa shi ma ya san shi me zai kasar kwakwalwar ta kama har ma a tattauna shi a yi tsinkayi ne za a yi ne za a yi ya ma sai ka sani abin da za ka tunanin a kan fa'in na zai anan mutum rawa akwa ya san sirri ya san abin da ya fi sirri tsiya to haka abin da ke cikin zukata Allah ya san shi ya san yi san annabi ƙarya yake yi ko ƙarya zai faɗa da tani ya yi maganinsa da tani ya kuma sashi da tani bai ba shi ikon ya yi wasu abubuwa ba amma ya zauna shekara ashirin da uku yana karantar da mutane ƙur'ani ƙur'ani ya yaɗu har yau kuma shi ne gashi kuma balayin ba mu ne ba balayin yin umma duk sun yi imani da shi sun gaskata shi na وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون نعم ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم فضله والكافرين لهم عذاب shadid wallahi ya qabalu tawbata ubangiji shine wanda yake karbar tuba an ibadihi daga bayinsa wa ya'fu an sayyi'ati kuma yake afuwa game da miyagun ayyuka da mutane ke aikatawa wa alamu ma taf'aluna kuma yana da sanin duk abin da kuke aikatawa mai kyau ko mara kyau ma'ana ya kabalu tawbata duk wanda ya tuba ya dawo gare shi ya gyara in ba musulmi ba ne musulunta in musulmi ne mai sabo ya ce ya daina ya tuba Allah zai karɓi tuba wato sifar Allah sai karɓar tuba wa huwa alladhi yaqbalu tawbata yaqbalu fi'li ne na qabila yaqbalu qabila yaqbalu wato ana gane ma dinsa yana babin fa'ila kenan ha ila bi kasaril ayyi ayya ainihin ɗin kasira fa'ila ba fa'ala ba haka ce ƙabala sai dai ƙabila in kuma ta gano ƙabila ne to mudarinsa sai dai zama ya fa'alu wannan ƙa'ida ta sarfi duk fi'ilin da ka bi shi a fa'ila ko ya fa'alu ko za ka ɗora shi yas'alu karka ce yas'ulu ko yas'ulu karka kasara a ainihin ɗin kar kuma kai damma ba kamar irin sai katala ya katulu kharaja ya rubu to yana babin fa'ala ya fulu nasara yansuru nazara yanzuru biya min ba su daya wani kuma za ka je shi fa'alan amma sai zama ya fulu kamar daraba ya rubu daraba fa'ala يسئل ضرب يضرب wani kuma yana babu fa'ila ko dai zama ya fa'alu inda ka ji kasara a fi'ili ma bi to ya fa'alu zai zama hadi ka'ida mutsarida ka'ida kiyasiyya ne na fata mun gani idan ka ce fahima sai dai ka ce yafhamu in ka ce sharifa يشرب حفظ يحفظ تركة يحفظ لما تبدو من يقول يقبل يقبل ينا ترباسيري بما يقبل تبدو فيه قبلا فهو الذي يقبل التوبة ubangiji shi yake karɓar tuba daga bayinsa wa ya afuwa an sayi'at kuma yana afuwa shi ne kai da kai da da sitirtawa da nuna kamar ba aiba ya afuwa ba ya alamu ma falon kuma ya san ko yana sanin duk abin da kuke aikatawa mai kyau ko mara kyau Allah ji ya sanu ne Allah ka karɓi tuban amin na'am sabu yastajibu alladhina amanu wa amilus salihati ubangiji kuma shi yake karbawa masu imani suna aiki mai kyau shi yake karba musu ayyukansu yake karba musu addu'o'in su shine yastajibu Allah na amsa musu addu'o'in idan sun roƙe shi wa yin min shi abin ma da basu roƙa ba daga falalarsa sai ƙara musu ka roƙi da ya baka goma ka roƙi goma sai ya baka ma ɗari ka roƙi kaza sai ya ƙara ma daga falalar shi idan abin da ka roƙa ka ɗanne kuma sai ya baka ma mai yawa saboda falalar shi shine wa yin min shi. والكافرين سوكو كافرين لهم عذاب شديد suna عذاب azaba mai raɗaɗi ai muji'un alimin wal iyazu ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء به خبير بصير لو بسط الله الرزق دا أبنجي زي شمف دا أرزقي da sun yi ta'addanci da ɗagaya da shiga gona da iri a ban ƙasa. Halakin Yunus Zuru, sai Allah yana ɗan sassaukar da shi ne, biƙa da rin da gargado ma ya sha ya ga dama. Inna hudu ila lalle Allah game da bayinsa khabirin masani ne ko mai ba da labari ne basirin kuma mai gani ne alamai suka ce akwai hikimar Allah wajen saukar da arziki inda Allah zai zubo wa mutane arziki wadda zawar da za su tana da yawa saboda ɗabi'ar ɗan adam innal insana la yatagha arra'ahu استثناء إن الإنسان لا يتوى إن الإنسان من ليس جرات الجيش mutum Allah zai yi ɗagawa a netarsa a yanayinsa a yadda Allah ya shi zai yi ɗagawa zai yi girman kai duk sanda ya ga ya wadata zai buƙatar kowa zai da a gurin kowa da sai ya yi ɗagawa ya yi gobe da kai Allah ya tsare ya yaƙi zuciyarsa ya tarbiyyantar da ita da sai ya sa mata tawadu sai ya sa mata ladabi sai ya kankantar da kansa amma ɗan adam ne ga zai bukata a gurin kowa ta zai ɗagawa kuma musamman ya yi arziki an ra'ahu stagna to abinda Allah ke nufi a nan shine idan aka biya ta ɗan adam aka sakar masa dukiya da yawa ko a ƙasa ko a unguwa ko a wani guri inda Allah zai saka musu da yawa ko ba su abin da bai dace ba ne gware yau su samu gobe su rasa gware su samu gobe su rasa ko za su fi tawari'u Ba su fi kankantar da kai za su fi kiyaye dokar Allah kuma ka duba ka gani duk wanda aka fi ba masa arziki da yawa za ka ga yanayin barna da yawa ba ran nan muka ce wani abbas da din yayin ya kashe kuɗi ba da Allah bai ba shi wani rubutu da ya ba ina nan san faɗa ne ce a wani lokaci yanayin da muke kuntar kanmu shi ne daidai da mu Allah al'ummar mu inda Allah bai saka mata arziki wallahi za ka shige gona da iri da yawa sai ana biki idan ka kallon ikon Allah ana biki aka je wani idan santa din kaga abin da ake yi kaga abin da ake kashewa amma ma babu kuɗin ne ko ba haka bane amma inda kudi abin da yake da shi wallahi wallahi karima ne shi amma saboda babu kuɗi sai ga ana cewa za a ɗan yi wa'azi a ɗan yi nasiha waɗanda wani a yi wa mutane na bazotin art Allah da sun yi ɗagawa wasu bukukuwa da na taɓa gani an yi in ga abin ya wuce misali ya wuce misali bukukuwa ne irin yadda aka yi na masu kuɗi da irin su kamun amaryar da wane ne da wane ne na al'ada ɗin ma an daina a hotel ake zuwa a yi shi a kama hotel ka kirawo manyan mawaƙa wasu ma ba musulmai ba ne ka biya su kudin jirgin su zo a samu wanda suka iya kwalliya wasu ma maza ne za su ita amaryar kwalliya a kawo mata irin wajen gawo ina irin daidai da gane irin ta aljanu ana rikonsa ta baya a kashe maƙudan kuɗi a zo da angon da amaryar ana rawa ana riƙe juna da kasan arna a shiga wani rasashin ka ga yadda ake kashe dukiya daga 'yan matan amarya ba mai hijabi ko da ana ta rawa an sa kaya ɗamanni wallahi wani da na gani wani mawaƙi na ka ɗauko shi daga Legas. har ne ne asalin yana watsar ita murya tana watsa da kasan fatiha haka hajjar ce ya kusa ta gaba ɗaya tana zai watsa shi wace ikon Allah wannan wallahi malam haka shi na ɗan talaka yake wani yana nuna zuri wallahi ba zai sa shi na sai ya haka ba ma sai Allah ya ƙunta ta mutu. sai ga iya bibi kai zai kira a kada unguwa ko ba haka wani ya abin ya iya nan to wanda ya kira duje idan ba da kira sai duje unguwa ba zai sama da wancan ba ya samu kudi zai walau da taɓa lahun ruh an ibadihi na da rofin arki wallahi akwai wanda in arziki ya arziki na wannan addini ma ba zai yi shi ba ta ne ce ko har yanzu sallan nan da ku daina wani ƙayyarci zai ɗauke ta saboda arziki saboda kuɗi ya yi yawa da haka abinda Allah yake yi ɗin shi ne daidai mutane su je su fitan su nemi da kyar su samu gobe su samu gobe su rasa wallahi akwai hikima a ciki mutane ba za su rabu da Allah ba amma idan wani arziki yawa ana rabuwa da Allah shi ne annabi yake faɗin matan ta nan? ba wani abu kuke jira ba sai ɗayan bakwai daga ciki yake akwai arziki ne mantar da wato mai da gawa arzikin da zai da gawa a rika ganin mutane ma kamar ma ba su suka kamar ma wato waɗannan mutane kasalarsu da rashin iliminsu shi ya jefa su a talauci ka rika hango kai da baraka da yayin ka neman ka ka samu arziki kamanta da Allah ne ba ka. ka tsaye da wasu masu arziki wanda Allah zai shin kada mutane la bago fil ard walakin yunzilu bi qadar ma yasha innahu bi ibadihi khabir khabir ko da min al khibra ko kuma daga al khabar al khabar labari khabir ne ba da labari al khibra shine experience khabir ya zama expert shi wanda ya tsare wajen iya sanin abubuwa basirin kuma masani ne وهو الذي ينزل الغيث بعد ما قلقوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد هو الذي ينزل الغيث وبنجد شيء وانجد يكي استوكر دروان سما da ba'da ma kanatu, bayan mutane sun zama ɗebe tsammani sun gama tsorata ta kuma Allah ya sauka musu da ruwa wayan shi da rahmatahu ya yaɗa rahmata da din kanka shuka ta bayyana komai mai kyau amma duk galiban haka na faruwa kusan duk shekara a wasu gurare da ma guraren sai an ɗebe tsammani a rika ganin shuka ba za ta kai ba ai ruwa ya yi kaza sai kuma Allah ya saukar da rahmata shine min babu ma sanatu ai ma min babu ma ya itu bayan sun ɗaya tsammani wa da rahmata wa huwa al-waliyyu Allah shine majibantin mutane alhamidu ne godiya ga duk abin da suka aikata Allah yana yabawa Allah yana godiya yana jin daɗin abin da suke yi duk da ba amfana yake yi da komai ba na'am فمن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير من آياته بقى آية الله بأكي إيجانا الله قتياني السماوات أقوها لسه سميت والأرض لها لسر قصة Wana ma tunanin fihi ma dabba da irin abubuwan da Allah ya yada ya watsa ya ajiye a ban kasa din ko a cikin sama da kasa min dabba na kowace irin dabba tun daga mutum zuwa sauran halittu da tsuntsaye da abubuwan da muke iya gani da wanda ba ma gani wannan duk alamu ne na akwai Allah alamu ne na ahalin Allah na tabbatuwarsa na samuwarsa na tauhidinsa وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وهو على جنئه كما ألا أبسع إبني جبانا تتلوف عليك تجدا كما رانا القيامة إذا يشاء كبير إذا ألا جدا مهنا من إيقوني zai tattaro dukkan waɗannan halittu ya tattara su a guri ɗaya. Na. Wama a sabatun musibatin ذلك بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله ولي ma a sabakon duk abin da ya same ku ko ya shafe ku min musibatin na wata irin musiba nan ya sa na kira karama ko babba abi ma ta saba tabi ku ai bi sababi ma ta saba tabi ku ba din nan sai ta zama sababiya ce abi ma ai bi sababi ma ka saba tabi ku saboda sababi abinda ku suka tsururuta ne Allah yana amfani da hannaye yana nufin shi ne hannun da yake tabbat ya da abu lahabi hannayen abu lahabi kan halaka hannayen yake amma yana nufin shi kansa wa tabba kuma ya halaka din daga ce tabbat ya da hannayen sa biyu ya da abu lahabi ai ya ne abu lahabi dan an shafe nunin ne saboda idafa Tabbas, yada tabba shi ne asalin fi'ilin tabba fi'il madi ne fi'il ne wato muda'af tabba wannan tabin kuma kawai da tasmiya ne kawai wato bima kan da don nuna ta'anisi ne to da hannayen musamman ne tabbat yada hannayen sa biyu sun halaka wace aka ce hannayensa ana nufin shi kansa nan kuma duk abin da ya shafe su saboda abin da hannayenku suka aikata wani guri ne kuma ce zalika ma qaddamat aydikum ana hannu yana wakiltar mutum hannu yana wakiltar dan adam abin da hannayensa suka janyo maka ne wannan alugar larabci suna nufin abin da kai ka aikata saboda hannu yana da tasiri wajen janyo mutum alkhairi ko sharri. kusan ayyuka da yawa da hannu ake yin sa da duka da saukar abubuwa da amfani da shi wajen rubuta abubuwa marasa kyau duk hannun ka ne ke hukuntar ko kisa za ka yi galiban da hannu ne duka za ka yi da hannu ne bima qaddamat aydikum abin da hannayenku kusa aikata ne wannan ma Allah yake duk abin da ya shafe ku min musibatin ne kowace irin musiba fa bima kasabat aydikum yana da alaka da abin da ku suka aikata wato bi ma'ana na zunubi wato da yawa abin da ke shafar mu na bala'i zunubi ne ke janyowa amma Allah yana sa zunubi yana da tasiri wajen samuwar musibu da yawa an kana so ka gane wannan da sharhin bayanan ta littafin adda'u dawa. na ibn qayyim adda'u dawa. والبيان الكافي لمن سأل عن الدواء الكافي ذات تاثير صابون دواء بعد ان كان ان صابون دواء مثلا او ذا كان بسم الله كما دفن دواء مثلا تشافيك تقدر سوى صابون الله نبي أتياني سيريوكي كو دباسا نجا تايمين تيكو تيمين رجمع إيه انتنا ونالوكي نيه in a gida ne ma na je na samu matsala sai na suna akwai laifin da ne duk abin da ka ga ya same ka ko asara ta gani a kasuwa ko gobara ko ne wallahi ta bi ma ka tabbata ta aide ku haka kai Allah ya zai zama mutum kyau ba zai yi ba sai akwai wani abu da kuka aikata akwai wani abu da hannayen ku kai akwai wani zunubi da kuka yi amma in ba haka ba in ɗan adam ya tsarkake rayuwa ya yi duk abin da ya dace zai wahala wannan irin da in su duka aukuwa a dukiya a karan kanta a kore da kome kadi ma ka taɓa ko kuma kai ma wani lokaci akwai da za ka zargi kanka ka ce wallahi ni ne sakaci in game da gidanka ne game da tarbiyyar yaranka ne game da wata matsala ne game da wani abu da ya shafi gidan auren ka ne ka ce laifi na ne kawai kuma kai ma ka san laifin ka ne a a rayuwar duniyar ne wani abu ne aka zo aka yi maka zagin ka aka yi kama ka aka yi me ya faru haka kai ba kai laifi ba zai wahala abin ya shafe ka da ya sa da an kama wancan ba faɗi ma kasa da ƙarfi ku sai ka je ne kanka ko ka da wata kalmar da ta dace ba akan wani ko kai masa sharri da ya sai ka kara shi ka tuni Allah sun tuni wa ma asabakum duk abin da ya same ku da musibatin na wata musiba ta bi ma kasa ba sai diko dan ma wa ku an kasir dan ma Allah na kai da kai yana afuwa game da abubuwa da dama baya kama ku da wato bi ma'ana inda zai kama ku da abubuwa da yawa da ba za mu sha ba wallahi ba za a sha ba zahara al-fasad fi al-barr wal bahr bima kasabat aydi an-nas liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un da dan dan musu kadan ne ko Allah zai sa su dawo amma da za a biya ta dan adam to da ba zai kwana ba ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ما ترك عليها من دابة ya za a je tafi Allah ya ce ba wata ba mutum da zai kwana ba wanda za a kyale da aka wani laifin in ka gani yanzu ko irin kashe kashe nan da ake yi ba Allah zai biya kaso wallahi wallahi ko ruwa ba za a yi mana ba a ce da azumi a cikin azumi a kashe mutum wajen ɗari biyu a kwashi tana da hamsin da mata da yara a yi dawa da su kuma shiru kake ji kamar ba a yi ba Allah yana da abin kunya bane ga arewa ba abin kunya bane ga al'umma wallahi sama da ɗari biyu kuma an ci gaba da rayuwar nema saboda kawai al'ummar ba ta ma san abin da take ba ɗari biyu fa tarihi ya bai manta mutum saba'in aka kashe a yakin badar amma har yau tarihi bai manta yau mutum saba'in amma za a zo al'ummarku a yankinku a kashe mutum ɗari biyu a kama wasu a shiga dawa maza da mata a rika dukansu kuma a ce sai an kawo kuɗi kuma ana zaune kalau wanda ta shafa shi ka shafa yadda kai shiru kana da damar da za ka yi magana yadda kai shiru kana da damar da za ka hana ba ka hana ba wallahi wallahi ka rubuta wata ran sai tafi har gurin ka kuma ne na sha faɗa ko na mutu wallahi ka rubuta a biyar ɗinka wallahi in inda mu ɗau mataki ba na rinƙi da Allah sai tafi har kafar gidanka wallahi sai tafi domin sunar Allah ɗaya ce shi ka ce wannan kashe dabbobi ko dabbobi akwai ake kashewa ba ɗan adam ba suna cikin yunwa suna cikin talauci a je masallaci a je fetu a je makabarta mutane na zaune a ta kashe su ba su komai ba al'umma ta ci gaba da harkokinta ta ci gaba da siyasarsu su, ci gaba da dariya kuma Allah ya tsare mu lokaci akwai ruhu akwai imani akwai insaniya akwai ma asabiya din akwai tribalism din nan babu shi kabilan su ma bai kaga al'umma ta mutu kenan al'umma ta mutu to idan an zo ana kashe ko a kudu ma ne abin mamaki a kusa da kai ma yana kashe kuma ba su iya ɗaukar mataki ba kuma wani mataki ne ni na sha faɗa kuma ɗazuma na je wani profesa ya faɗa profesa makari kuma ya yi magana mai kyau ya taɓa ba abin da ya dace kawai mutane su ɗau mataki da kan illahi da biyu ta gwamnati ba abin da dace ba ko ba za ta yi ba ko ba za ta iya ba kawai ku kare kanku da kan ko ku ta zo kan mu ne ya za a wasu ɗan tsirarin mutane haka kawai in wani suna zuwa su koyi makamai da ina suke kowa a tare da jihadi wannan dole ne dole ne sai matakan jihadin da su gani. a kwashi ‘ya'yanka da motanka da yaranka da dukiyarka ka ce ba ba haka jihadi ba Tana jiran ko ‘yan sanda ma guda nawa ne sai dai zai guda nawa ne sai da ne yanzu kashe shi ake ta zina zai nufi ma sai dai da masu kashe ake shi ma ta kai ta an kai nufi hari a wajen kyabbi Allah ya taimake su da kyar suka sha suka kashe ‘yan ta'addan wajen guda biyar. Sai ma suna tafiya na iya kai musu hari. tunda sun tanadi kayan aiki me ya kayan aikin ne ba su shiga ce suna suna da ita mahar ba wata mata ta ta yi sannan da sau dai da ka wallahi ko mutane su yi jihadi su sami shugabanci amma ta da cewa nan ne da su kai mataki ba wallahi abin su ya zo kusa da su amma ku daina ku jira sojoji su fara ku ku jira yan sanda su kare ku kuma shi ba shugaban sojoji na faɗa yace kawai mutane su sai sun kai ji da zai yi ana yi a can ana yi a can ko ina a kai sojoji ba ina sojoji su kuma sun gudu saboda shekara sha biyar ana guda. ta zina zai sai Allah an ɗaure ƙafafiyarta da hannunsa ana kanta. an ta'adda yana dan Allah sai hakuri ya san wani dan Allah kai da kasa sai to yadda ko ba zai iya karewa ba zai iya soke gurin da ake mai duka yana dukan sa da sarka bai kun da yayi kuma har su iya bidiyo har ta aika duniya ta gani yanzu nan da za mu yi addu'a mu zargi shugaban kasa mu tsine masa albarka yanzu a zo a kama mu amma sai yau dan ba san inda suke ba ba wanda ya san inda suke ba wanda zai iya zuwa kusa da hankali zai ɗace wannan abu hmm. Sai da aka kira ni ga shugabanni da na siyasa za su ji da shugabanni ne na sarakuna da malamai wallahi su dawo su jagoranci a yi jihadi na tabbatar babu gwamnati da za ta hana su wani jihadi ba ku za mu kare kanmu za mu shiga daji gurin yan ta'addan Allah sai mun gaban duk samari da matasa a ba su bindiga a ganin ba tsare ta a cikin kwana biyu ba wallahi ba ku ya yi turki su ne wallahi sai an kamo shi a kwana biyu duk da ya shiga wallahi sai an kamo shi ku ba mu dama su gani abin da muke so manyan mu su yadda ga matasa na ba abin ya ba su bindiga ne Kun an gano su a takardar bindiga a su ce na gama a su ba ta ce gwamnati na su mun ka miki wallahi ba haka ba ba zai tsare ba abu ba zai kare ba sannan ga babbar fitina da muka sha faɗa fulani da hausawa ga su za a haɗa su rigimar ta ba za ta tsare ba kuma sata ne. kuma tana ruruwa dama ga america sun shiga waɗannan wanda ke faruwa ga america sun shiga kuma hare-haren na karuwa hanya babu wani abu a ƙasa an gayyato sojojin amerika ga shi ana sake rura wutar fulani da hausawa na ga wasu garuruwan ma an fara kore fulani an ce duk su bar gari ana kore da masu laifin da marasa laifin an ce da a san kuma ana kira hausawa ku ya fa kuɗin mataki hausawa ku tashi kuɗin mataki akan fulani kaga tasiri yi. jama'a na abin da suke so su haɗa ni yayi faɗan da wallahi in ya fara ba shi da iyaka waye ba asalinsa da kula ke da waye ba asalinsa ba haushe ba ta akwai matsala baba na ba haushe ce ba ba ta da kula ke na ce ya za a yi ni ina zan je ne yanzu ba ta waɗannan abubuwan ne yadda Allah akwai fitina da yake so haɗa in muka aka gama kashe su aka gama ana irin wannan kashe kashen ɗari biyu ɗari uku aka haɗa mu faɗa to mu za mu ƙarasa kanmu da kanmu daga nan sunan ne an arewa an shafe ta ba karatu babu neman ilimi babu addini ba kasuwa kai kanka ba za ka iya zama a garin ba sai da kai hijira ɗan kudu kuma suna ci gaba da rayuwa wasu manta da mu dole mu zama bayi amerika su zo su mamaye guri su ce duk anan yan ta'adda suke duk inda suka ga tare tare a sako ban a ce kuskure aka samu an samu kuskure muna zaune a ne za a sako ban a ce ana da sai yan ta'addin duk haka za a ta tsara da mutane to da an yi a wasu garuruwa an gani a wasu wasu wasu gani wasu kasashe da suka shiga sai da suka kore su suka zauna lafiya da ka lalle wannan watan azumi watan addu'a ne Allah ya dage da komawa ga Allah ne ta kiran Allah ya kawo mana mafita manyan musu gane wannan kiran wallahi ba wata gwamnati da za ta kare kana gaya maka wallahi da za su iya da ta nufi kawai ba a ba su dama ba ne kuma abin da kullum ɗalgudan gini yake faɗa ke nan in an ce ‘yan ta'adda ne shi abin da yake nufi ba a fasu ne ‘yan ta'adda ba na hakika akwai wanda suke remote control ɗinsa a cikin gari akwai masu kula da su in an kai wannan miliyoyin akwai wanda ake kai wa su kuma je su ɗan san musu su kuma kai musu makamai ko da ka zuba ta aka yi rura ta aka yi nan makami ba a kasuwa ke sayin sa ba ya mutane da ke rayuwa a daji ba gida ba fetur ba motoci karka ganin su da kayan more rayuwa sannan a ce ka kai kudin guri ka nan kuma ka kawo a karɓi miliyoyin kuma su je su sayo makamai a ina ke sayarwa a najeriya ina ke sayarwa in a hanya ne ya ake suka shigo da su ina ina immigration ina custom ina kaza ina kaza ina yin sanda ina sauka kuma an ce a zahabi suke ko ne yadda ake yi a ƙasar ko makama to wannan raina hankalin ya yawa kuma dole wallahi in ban yi abin da na faɗa ba na rinsu da Allah ta yi da na can sai da ka kowa zai bayyana cikin shirin mutuwa ko jinshin ta kama ka shi kenan ka haɗu da Allah lami lafiya فذلك الله يقول ما أصابكم من مصيبة قد ما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض ko ba ku kasance masu gagara Allah a ban kasa ba ba ku fi ƙarfin Allah ba ba ku gagara Allah ba wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir kuma ko in ba Allah ɗin ba ba ku da mai gudun lamarin ku ba ku da mai taimakon ku kwata kwata sai dai Allah ɗin kawai muna so Allah ya zama waliyyin ne ya zama nasibi na ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن نعم. يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور نعم أن بما كتبوا ويعفو عن كثير نعم. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم yatsi ya min daga cikin ayoyin Allah da zaka gane akwai Allah al-jawari fil bahri wa lahu al-jawari min sha'ati fil bahri wal a'la al kalbibat zaka hango irin bassu na irin manyan manyan jiragen ruwa da ake cewa sufan safina bangin yake kamar katon dutse kamar dutsen dala kamar dutsen kaza za ka hango shi kuma tafiya yake a ruwa a cikin ruwa ruwa mai laushi ruwan da in ka jefa wayan nan za ta kasa ta tafi amma ga katon jirgi yana tafiya a kan ruwa wa ya riƙe shi wa ya tare shi Allah ne sa bai nutse ba shi ne aljawaritul bahri kal a'lam ma'ana a'lam kamar duwatsu manyan manyan dutse aljibalur rasiyat manyan manyan duwatsu suna tafiya da lodi a cikin su masu ɗimbin yawa da yin abubuwa ciki banda nasa na jikinsa abu a da masa abubuwan da wani sai a wata ba a sami saukewa ba matarwa za a wuce wannan aikin Allah ne ba wai aikin da kore ba aikin Allah ne inda ya ga dama inda ubangiji ta'ala yana amfani ne da iska ya tafi da shi da sai ya da iskar tak in ya sha in ya ga dama yuskin arriha yuskin arriha ya dakatar da iskar ya sa masa sukun ta tsira ya ta harraka ta ya motsa ta tunda da iska yake aiki yuskin arriha aya zullalina sai waɗannan jirage su tabbata rawa kida nan ce abu rakib shine a daskare a guri ɗaya shi da ake sa karkai wanka ko karkai fitsari a cikin ruwan da yake rakit allabi la ya ruwan da yake dankara a guri ɗaya a tsaye bai tafiya don Allah ya ga dama iskar da take tafi da shi ke tsaye da ita ashe iskar ta Allah ce shi yake sa ta motsa shi to sai nan jirage an yanzu nan rawa shida sai su tabbata a kafe a tsaye a dubbe a zuru ɗaya a ala zaharihi a saman ruwan kawai ƙarshe sai dai ya ƙasa inna fi dalika la ayat wallahi wannan akwai ayoyi li kulli sabarin shakur ga duk mai yawan haƙuri wajen jin Allah ne yawan haƙuri wajen barin sabo shakurin mai yawan godiya in ya fahimta wannan zai gane lallai wannan ayat ce zuku hunna in Allah kuma ya ga dama ko ya halakar da jiragen kawai bima kasabu saboda laifin da suka yi saboda ƙarnar da ake yi ko dai a ciki ko kafin su hau dama sun yi laifi suka bai suka hau jirgi ma'ana da jirgin saman da na ƙasan da ko mashin da kake tafiya a kan taya biyu ina daga sabo kake ka zo kana gudu a kai Allah ya ajiye wa ya wane ne ya tsare ka Allah ne da ya ga dama daga inda ka da gurin saɓan nan wallahi kana tafiya kana gudun zai raga-raga da kai amma duk halin yake duk shiru yake saboda tausayi ƙila zai tuba ƙila kaza ƙila kaza wata ƙila zai tuba haka ubangiji zai sai mana wannan ujirin. ya zo ya ta bin mu a hankali kuma wata ran sai kaga ka tuba ko a ƙarshen rayuwar ka din ko a tsakiya ko makamantan haka da yana son ka da rahma aw yudiquhunna bima kasabu wa yafu an kaseer kuma ubangiji yana kauda kai ma game da abubuwa cewa wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ubangiji kuma yana sanin su wane ne suke jayayya da ƙaryatawa game da ayoyinmu ma lahum min mashi ba su da gurin gudu ba su da mafaka babu inda za su je Allah ta'ala ya sami dace abinda muka faɗa daidai Allah ya mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ta'ala ala a kwamitin marayu sun ce suna da dubu ɗari uku da hamsin da ɗari bakwai ba ana ci gaba da neman taimako Allah ya ba da ikon taimakawa